Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar ƙananan yara maza da mata guda talatin da biyar. a wani turmutsutsi da suka je makarantar Islamic Higher School da ke unguwar Bashorun Ibadan don su karbi kyaututtukan Kirsimati daga Madan Naomi selikunola tsohuwar matar Oni na Ife Oba Adeyeye Anita Ogunwusi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo sufurtandan 'yan sanda Osifeso ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabi da ya rarrabawa manema labarai Buhari a Ibadan ya bayan ƙananan yara talatin da biyar da nan mutu akwai wasu ƙananan yara da dama da na ji raunuka daban-daban ana jinyar su a asibitoci a sassan birnin Ibadan Osifeso ya kara da cewa 'yan sandan jihar Oyo za su ci gaba da bincike a game da lamarin kuma za su ba da ƙarin bayani a nan gaba. Tuni rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo ta kame shugaban makarantar ta Islamic Higher School da ke Bashorin Ibadan wato Mr. Abdullahi fasasi kana tana neman sauran jami'an da suka shirya bukukuwan sai dai gwamnatin jihar oyo ta bakin kakakinta mr suleiman olariwaju ta ce ba za ta yi magana ba a halin yanzu sai dai in tambayi 'yan sanda tun su ne suke bincike saboda gwamnatin jihar oyo a halin yanzu ba ta da alkaluman yaran da na mutu a wajen turmutsitsin. Don't forget across the police. The police are the ones handling the investigation to a the figures. To ko me jama'ar jihar Oyo za su ce a game da wannan bala'in? Abdullahi Abido Yasuliran. A duk mutane Ibadan ba su ji daɗi ba saboda wane ne ina ta yin fishi yanzu ne aka ce mutum biyar yaro sun mutu amma in wane yi kawo wani abu saboda yunwa da yake cikin rayuwa yanzu ne yawa ne sa tun da safe ma wanda yake yin wannan abu ma yana kira mutane ce su mutane sun yawa sun yawa sun yawa amma mutane sun yawa ba wanda zai gan za a bashi abu kyauta ba zai je gurin ba. Kana ganin ita yunwa ce ta kai waɗannan ƙananan yare da suka mutu a wannan taron a wallahi in wani in wani gaskiya in wani wannan dai shine karo na farko da aka sami kananan yara talatin da biyar sun mutu a wajen wani biki a ibadan inda kananan yara sama da dubu bakwai suka halarta hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya